So, um, ni a waje na gaskiya duk yaren da nake ji zan iya yin fim a cikinsa. Ma'ana, inda dai za a bani script ɗin to zan karanta kuma Allah da zan iya yi. Ba na ganin bambancin wani wahala akan na wani yaren Hausa ko kuma na Turanci. matsala ɗaya dai game da wato shi fim shi ne ya danganta ga irin matakin da zaka yi da kuma irin labarin da zaka yi shi ne ake iya bambance wahala misali akwai shi mai suna tsoron giwa lokacin da muka yi shi na sha wahala sosai saboda karakta ɗin da ne a cikin fim ɗin ya kunshi wasu abubuwa da zai yi jarumta bayan kuma shi rago ne to ɗaukan wani abubuwan wato ba ƙaramin kai kawo aka yi ba sannan kuma kake kalli fim kamar jarumin maza wanda ya fito kwanan nan shi ma fim ne wadda na ɗan sha wahala wajen yin sa ba don komai ba saboda irin matakin da na ɗauka zan yi guje-guje zan yi faɗa da sauransu ga inda zan yi koke-koke zan samu tashin hankali da sauransu to ni wannan shine abin da nake auna a matsayin abu mai wahala ba wai harshen da zan yi fim a cikinsa ba. Akwai wani fim na manta sunan shi inda a ciki ka ba mutane mamaki al'ajabi inda gashi za a ga Ali Nuhu mai kamala mai yakana mai kunya sanin ya kamata kuma a wani bangare eh, yadda muke ce a Nijar kuma ga Ali Nuhu dan duniya aka nuna shi kamar wani <laughs> dakta ne inda wanda ya canza maka huska ya eh. kake yi ya kake ka shiga cikin irin wannan yanayi eh wato abin da ke faruwa shine ah, kusan kowane eh, mataki da jarin yake dauka ba wai kansa bane ba wai rayuwarsa bane rayuwa ce da ke nuna ta mutane daban-daban idan aka bani yanzu wannan matakin aka ce ga abin da yake so in yi sai tsaya in dubi wani a gaske a rayuwanci yaya yake rayuwarsa ya yake tafiya ya yake magana ya yake abubuwan da zai yi idan aka ce mai alkunya ne to mutum mai alkunya me zai yi me ba zai yi ba haka zalika idan kuma aka ce mutum dan duniya ne zai iya dabanci zai iya shaye-shaye zai iya magana yadda ya ga dama to wannan abubuwan suke guiding ina wato su ne kamar jagora na sai in gane uke to in na dawo nan ga yadda ya kamata in zama in kuma ina nan ga yadda ya kamata in zama da haka nake irin wannan role din Yawa Alinu da za a baka zaɓi a ce tsakanin fina-finan Hausa da na Turanci na kudancin Najeriya ka zaɓi ɗaya, wanne za ka zaɓa? Aini a duniya gaba ɗaya ma babu abin da zan iya kwatanta shi da fim ɗin Hausa a matsayin dai eh, wato sana'a wadda nake saboda ni ba ni da abin da zan cewa filin hausa sai dai godiya saboda na alfahari da al'ummata yadda suka karɓe ni a fina-finan hausa da nake yi kuma fina-finan hausan nan su ne wato jigo na su suka kafa ni suka hanyar su ne Allah ya kawo ni wannan matsayin da nake saboda haka ba zan iya haɗa shi da fim wani yare ko kuma wani harshe ba.